Masu sauraron sashen Hausa na Radio Faransa International barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon shirin na mazagaye duniya daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Shirin da bisa al'ada kan yi dubi kan muhimman batutuwa da suka fi jan hankulan masu saurare. A cikin wannan makon ne muka yi babban rashi na abokin aikin mu Muhammad Salisu Hamisu. Wasu labaran na duniya za su biyo baya. to madalla mun yi babban rashi mun rasa abokin aiki mun rasa dan uwa muhammad salisu hamisu wanda aka yi zana'izarsa a tsibirin gobir da ke jihar maraɗa a jamhuriyar nijar bayan wannan hatsarin mota salisu isa wanda ya halarci zana'izar a garin tsibiri ya aiko min da wannan rahoto yayin da ake jira gawar salisu hamisu kenan a cikin kabari a garin tsibiri na jihar maradi bayan kammala jana'izar suleiman hamisu kane ne ga marganyen gaskiya a tarihance ina in ce maryayi ya gwagwarmaya ta rayuwa bisa ka aike shi na jarida ka kamo tun daga radio suda eh, radiyon iran radio ina ne yau har ya samu kan shi radio rfi radio france international gaskiya a tarihance ina in ce maryayi ya maya gwagwarmaya ta rayuwa don talikin nan namijin taliki ne wanda ya iya gwagwarmaya a rayuwar ta duniya ya sanya za ya shiga kuma allah ya taimake shi ya mutum ne mai tausayi kuma duk inda ya shiga sunan shi ke hiddo shi yan uwa abokai amina arziki abokan aiki musamman ina ce musu mu hakuri haka allah ya so da bawa kuma ina ce musu mu ci gaba da hakuri salisu da suka sani shi dai ne ya tafi insha Allah in wani ta yi Allah yana kama da shi. Sham'una Isa Musa ɗa ne ga marganyin ya faɗa mana wasu daga halayensa. Ubana ne saboda kanin mahaifiyata ne na san mutum ne mai kazar-kazar da jama'a na san mutum ne wanda ko wani abu kama shi bai da riko wallahi ba da ya mutu nake gai ba haka Allah nake gayin abin babbar shi ne musamman ga masoyan shi da dangin shi eh, kuma Allah ba mu hakurin rashin shi wanda kada wata babbar tawaga daga masarautar Jibiya ta jihar Katsina ƙarƙashin jagorancin Lauli na Ali Dando ta isar da ta'aziyarta ga sultan na gobe wanda uba ne ga salisu hamisu kuma a masarautar ne aka gudanar da addu'o'i bayan busar kuma jibiyan nan idan ya zo duka gida gida gida gida gida na kannan uban shi sai ya shiga ya je ya ga kowa wannan haka an yi babban rashi mu je muna jin wannan abu ba wanda ya bacci saboda wannan tashin hankali to amma kuma kullum abin da ake so ga musulmi idan allah ya mai irin wannan to ya karba ya yi godiya saboda duk aikin da Allah ya yi daidai ne Allah ya gafarta mai Allah ya amfani zuri'a ta yi Allah shi ba mu haƙuri Allah ya ba shi aljanna firdausi. Kabiru Yusuf na cikin masu ran RFI a yankin Maradi. Radio RFI ta yi babban rashi da ma 'yan jarida. Mai shirye-shiryen Salisu Hamisu samu wanda za ya maye su gaskiya akwai wahala ban ce babu ba. Ubangiji Allah ji kanshi Allah mashi rahama. muna mika ta'aziyyar mu ga iyalan shi ga radiyon rfi ga baki daya Allahumma ghafir lahu warhamhu warhamna ba'dahu Wakilin Sultan na Gobir ya yi godiya ga dimbin al'ummar da ta hallara a wannan zana'izar. Jama'a sai mu dauriya da abin da ya same mu. Allah gafurta ma Muhammad Salisu. Allah rahamshe shi. Abin da ya kuma Allah sa ya amfane shi. Ko kuma abu ka aike shi Allah ba ku hakuri. Eh, sarki kuma yana godiya da abin da aka zo nan ya ɗauki yauniya saboda ɗan shi ne salisu hamisu ko babban yaya kamar da yawancin abokan aiki ke kiransa har yanzu wasu na ganin rashin naka tamkar mahorki ko ba gaskiya ba kullu nafsin za'iqatul maut Allah ya ji kanka da rahama Muhammadu murinjayi masu yawan da sun kake amada da mata da su da maza su taruri shari'a ba ta yi shi ba walla an saɓi amada da kai mai barin mata ta zo na wurin buki ta zo kasuwa ka saɓi Allah na amada mutane Allah ya masa gafara kuma Allah ya haskaka kabarinsa mu kuma in tamu ta zo Allah kyautata makomin mu Allah ka samu cika da ibadi. a cikin wannan makon ne muka yi babban rashi na abokin aikin mu Muhammad Salisu Hamisu Michael Kudisan ya duba mana takaitaccen tarihin marigayin Muhammad Salisu Hamisu Jama'a mu barkan mu daura haka da farko ga muhimman kanin labaran. Abokin aikinmu marigayi Muhammad Salisu Hamisu kenan lokacin da yake gabatar da labaransa na karshe a wannan tasha kafin tafiya hutun da ya gamu da ajalinsa. Baya ga labarai, Salisu Hamisu ya taka gagarumin rawa wajen gudanar da aikace-aikace da kuma shirye-shirye daban-daban a wannan tasha. Kuma daga cikinsu da ya fice akwai shirin al'adunmu na gado da dandalin nishadi na ƙarshen mako. Dan sashen Hausa na Radio France International ya rafi mu da haka. mu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin dandalin nishadi tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. Babban editan RFI Hausa Bashir Ibrahim Idris na ɗaya daga cikin waɗanda suka kwashe shekaru goma sha bakwai suna aiki da marigayin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tabbas RFI Hausa ta rashi Muhammad Salisu Hamisu wanda aka kafa wannan tasha da shi ya ba da gagarumar gudunmawa a ɓangarori da dama kuma muna mika saƙon ta'aziya ga abokan aiki da iyalansa da 'yan uwa. Salisu ya rasu ya bar mai ɗakinsa da 'ya'ya shida da kuma mahaifi da mahaifiyarsa. Ba a jinkirta ma kowa, ba a gaggauta ba kowa, a jami ko larabawa. in ta zo to son yi macewa ko sakan ba a daɗa Allah sakon ce hutawa ce. A Najeriya dai gwamnan jihar Katsina ya buƙaci jama'a da su ƙara kintsawa domin kare kansu da kansu lura da yadda irin barazanar da ake fuskanta ta ɓangaren tsaro a wannan jihar Gwamna Umar Dikko Radda ya ce gwamnatinsa za ta taimaka wa al'ummomi da suka tsara kansu domin kare rayuka da kuma dukiyoyi a duk faɗin jihar gadi abin da gwamnan na katsina ke cewa yana da kyau a ƙara gargaɗin mutane da sarakuna da malamai a kan cewa mutane su rika organizing kansu suna kare kansu domin garuruwan da duk suke yin organizing kansu suna kare kansu mutanen ba su shiga garuruwan mu a gwamnati shirya muke duk local community ɗin da ya organizing kan shi yana son a bashi tallafi daga gwamnati don akwai waɗanda suke zuwa ma mu horar da su mu ba su kayan aiki su tafi su yi wannan aikin a su to ina ga yana da mahimmanci kwarai a ba da ƙarhi akan wannan dare da rana ana ƙoƙari bakin abin da ake iya wanda yanzu yawancin duk informants ɗin da ke ba su bayani babu su a garuruwan to sai dai su hito su yi kan mai uwa da wabi domin kawai su nuna cewa abubuwan da ake hidi an samu nasara ga tsaro karya ce amma ni wannan duk bai dame ni ba ba zai sa mai ƙasa a gwiwa ba ga abin da muke insha Allah Allah na tare da mu kuma zai kare mu a ɗaya gefen kuma kamfanin samar da wutar lantarki a jamhuriyar Nijar da ake kira Nijelek ya bayyana cewa yana tafka asara sakamakon wasu matsaloli da yake fuskanta tun bayan juyin mulki da aka samu a cikin wannan ƙasa. Shugabar kamfanin ta sanar da haka ne yayin wani taro a birnin Yame. Nasardin Muhammad na ɗauke da rahoto a kai. Babban daraktar kamfanin dillancin wutar lantarkin ta ƙasar, ya Fati a barshi ta yi kururuwar game da matsalolin da kamfanin ke fuskanta. Cinikin da kamfanin dillancin wutar lantarki na Nigelec ya yi a shekara ta 2023 bai kai yadda ake so ba, saboda an sami gibi ko asara ta kusan sefa miliyan biyar Abin da muke gani, matsalar za ta daɗa kamari a wannan shekara ta 2024, tunda mai yiwuwa ne kamfanin ya asara sama da sefa miliyan 44. Tuni dai wasu masu amfani da wutar lantarkin irin su Alhaji Jamilu suka so ma bawa gwamnati shawarar ta nemi sasanci da gwamnatin Najeriya don warware bakin zaren. abin da duk zai biyo baya shine lokacin sai idan ya wuce aka zo cikin azumi to a komi na iya faruwa ganin cewa rayuwar birni gaba ɗayan da ta ta'allaka ne da wuta haka muna ba da shawara inda hali su yi ƙoƙari in tattauna za a nemi a daidaita wannan lamari a sassafta irin bukatocin da su suke nema ECOWAS da Najeriya don ganin talakawa sun ta da cikin kangin da ake ciki yanzu. Sai dai Alhaji Isufu Bubakar Kado, masanin tattalin arziki, na ganin matsala ce ta jagoranci. Matsalar Nijalaka matsala ce ta tahiya da aikin tattalin arzikin mem na kamfanin shine matsala. abinda gwamnati ya ce ya sa cikin nijelaka ya yi kusan wajen miliyar 400 ah, to inda an ka sa miliyar 400 kuma bai kamata ba a ce ko doshi muna roƙon wuta a najeriya ya zuwa yanzu dai nasiruddin muhammad lagos rfi sai mu sake koma jamhuriyar nijar wacce ta jaddada ficewarta da ƙawayenta da suka hada da mali da burkina faso daga gungun ƙasashen ecowas shugaban majalisar sojin ƙasar janar chani ne ya sanar da haka a wata zantawa da manema labarai a birnin yamai gadi abin da yake cewa shugaban majalisar sojin nijar janar abdurrahman chani yayin wata ganawa ta musamman da manema labaran kasar inda ya yi bitar wasu daga cikin manyan ayyuka da ke gabansu da kuma irin ƙalubalen da ake fuskanta wanda a cewarsa suka janyo cimma matsayar ficewa daga cikin ƙungiyar ecowas ko kuma sai dai yawo janar ɗin yana mai kokawa da rashin ko in kula daga wasu ƙasashen ƙetare a wannan lokaci da ya dace jama'a su amfana da yanayin dangantaka da daɗaɗɗiyar hulɗa ta diplomasiya da ke tsakaninsu. Niger mun ka ce wanga abu in ba a tsaida shi ba wata rana makabta zamu mu lumshe ido mu haɗa rami da ba gani muke yi ba sosai mun ka ce to a tsaida To wasu daga cikin 'yan kasar da suka hada da Basiru Garba da Mamman Bashir Kasum sun bayyana ra'ayoyinsu kamar haka. hitanmu daga ecowas wajen shekara kenan hamsin ba ɗaya muke cikin wannan ƙungiya, ƙungiya da aka yi ta saboda tattalin arzikin ƙasashenmu na afirka aka wannan ƙungiya. amma aka waye sahiya ta koma turawa ke tahiya da ita wanda ya ce ya yanke maka wuta ya hana magani ya shigo ya ce motoci inda za a ta kai zirga-zirga ya hana me yake son su zama kenan cikin jawabin shugaban ƙasa, alhamdulillah ya yi tsokaci bisa lamuran doya da ke damayan ƙasa, wanda ba samu amsoshi ba a kansu kuma muna ganin gaskiya kamar shugaba ne da mai adalci kafin gudanar da wannan tattaunawa da shugaban kungiyar ecowas kuma shugaban najeriya bala ahmed tinubu ya aike da wata tawaga zuwa kasashen uku da nufin cimma masalha ko dawo da su cikin jerin kasashen wannan kungiya ta ecowas wanda akasarin mutane ke ganin cewa abu ne da ba zai taɓa yiwuwa ba Daga Nijar za mu leƙa ƙasar Kenya inda aka sanar da mutuwar ɗan wasan nan da ke rike da kambun gasar gudun fanfalaki na duniya, Kelvin Kipton, sakamakon hatsarin mota. Labarin da ya girgiza al'ummar duniya da dama. To kowa ne Kelvin Kipton ga Abdulkadir Haladu dauke da ƙarin bayani. An haifi Kelvin Kipton ranar biyu ga watan Disambar 1999 a garin Kepsamo da ke ƙasar Kenya. gelbin kasancewarsa ɗan makiyaya ya taso yana yi wa iyayensa kiwon shanu daga nan ya fara bin makiyaya zuwa dazukan yankin ya fara atisayen gudun famfalaki ne a shekarar 2013 lokacin yana da shekaru 13 da haihuwa inda ya halarci gasar gudun famfalaki na farko da aka yi wa lakabi da family bank eldred half marathon a ƙasar kenya inda ya karkare a matsayi na goma. Ɗan wasan ya fara yin nasararsa ta farko ne a shekarar 2018 daga bisani ya zama zakaran gasar ta duniya da aka yi a Valencia da kuma birnin London. Kazalika ya kafa tarihin lashe gasar da aka yi a Chicago a shekarar da ta gabata ta 2023 inda ya yi nasara a cikin sa'o'i biyu da dakika 35 wadda har kawo lokacin rasuwarsa shi ke rike da kambun gasar na duniya. Shirin mu zagaye duniya ake saurare daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Dan takarar shugabancin kasar Ghana a jam'iyyar adawa John Muhammad ya bayyana rashin goyon bayansa ga kiraye-kirayen da wasu ke yi na cewa ya kamata sauya ranar zaben shugabancin kasar da ya kamata a yi cikin watan Disamba zuwa Nuwamba na wannan shekara ta 2024. Mala Hamza Adams mazaunin kasar Ghana ya ce yanzu haka wannan batu na ci gaba da kasancewa babban abin muhawara a tsakanin al'ummar kasar. To wannan ya yi haifar da cece kuce inda ainihin jam'iyyar NDC mai adawa a nan kasar Ghana ta bayyana cewa ita dai ba za ta amince da wannan al'amari ba. Shi yanzu kai dai ake tsaye cewa eh, ita hukumar zaben kasar tana bukatan da a yi wannan sauye-sauye haka zalika eh, wasu masu shari haka zalika jam'iyyar NDC mai adawa ita kuma ta bayyana cewa ba za ta amince da hakan ba. Samun rarraban kai eh, tsakanin al'umma wasu na ganin har an ka aiwatar da hakan ya taimaka haka zalika wasu kuma na ganin tun da dai jam'iyyar ndc da take adawa a yau lokacin da za a kada kuri'a fitar da shugaban kasa na shekarar shida ta gabatar da kuɗiri ba ainihin amince ba ita kuma ba za ta amince a aiwatar da hakan ba shi sa jama'a dai eh, an samu rarraban kai a nan kasar ghana wasu sun ce na'am wasu kuma sun ce a'a sai kuma senegal bayan batun zaɓe a ƙasar ghana ƙungiyar tarayyar turai a ranar lahadi tana mai kira ga hukumar kasar senegal na ganin sun tabbatar da doka da oda a cikin wani yanayi na mutunta hakokin bil'adam rahotanni da kasar ta senegal na nuni cewa mutane uku ne suka mutu yayin tarzomar da ta kunno kai biyo bayan ɗage zaben shugaban kasar kuma sama da mutane 200 ne ake tsare da su sai daga sama shugaban reshen kungiyar kara hakkin bil'adam ta amnesty international a kasar ta senegal ya bayyana damuwarsa a kai. Kurakuran da aka samu a baya, da dai an je zaɓe a haka. To da lalle kuwa an ƙara tafka wasu kurakure da za su iya gurgunta tsarin demokaradiyya da kuma jefa ƙasa a cikin mummunan yanayi muddin ba a rage zaɓen ba. Jam'iyyar mu da PDS na kira ga ƙungiyoyin fararen hula da kuma 'yan siyasa da su haɗa kai domin tattaunawa da nufin yi wa dokokin zaɓe na ƙasa gyara. har kullum fatanmu shine a gudanar da waɗannan zaɓuka a ƙarƙashin kulawar alƙalai masu adalci muna bayar da shawara domin kafa sabuwar kotun tsarin mulki mai cikakken 'yanci wadda za ta kunshi alƙalai adalai da ba wanda zai nuna shakku a game da adalcinsu abun bukata shine a gudanar da tsarkakakken zaɓe wanda sakamakonsa zai fito da abin da mutanen senegal ke bukata sai kuma wannan labari ƙungiyar tarayyar turai ta eu ta buƙaci ƙasashe da ke ƙawance da isra'ila irin su amurka da su dakatar da tura mata da makamai yayin da ake ci gaba da kashe mutane a gaza Shamsiya Haruna na ɗauke da ci gaban labarin. Sai dai mai masaukin bakin taron na cikin tashe-tashen hankula da dama a cikin shekaru uku da suka gabata. Yakin batsasar ƙasar Habasha na tsawon shekaru biyu da yankin Tigray inda har aka yi zaton ya kawo ƙarshe a watan Nuwambar 2022 bayan yarjejeniyar Pretoria. A halin yanzu sojojin gwamnati na ci gaba da kai har-hare kan 'yan tawayen da aka fi sani da Fano a jihar Amhara da ke makwabtaka da Tigray. A yankin kuryar gabashin Afirka dangantakar gwamnatin Addis Ababa da makwabciyarta ta Mogadishu ta yi tsami. bayan da gwamnatin abi ahmad ta sanar da kulla yarjejeniyar samar da tashar jiragen ruwa a watan janairun da ya wuce da yankin somaliland mai cin gashin kansa abin da ya fusata somaliya matuƙa a watan da ya gabata muhammad ya yi jawabi a taron koli na kwamitin dindindin na kungiyar ta au inda ya jaddada muhimmancin haɗin kai a faɗin nahiyar har ma ya misali da manyan ƙalubalen da rikice-rikice a ƙasashen sudan da chadi suka haifar shirin mu zagaye duniya ake saurare daga nan sashen hausa na rediyo faransa international rfi bayan rufe iyakoki da kuma kace wutar lantarki yanzu haka kasashen biyu sun katse zirga-zirgar jiragen sama a tsakaninsu dangane da tasiri ko illar da wannan matsala za ta yi wa waɗannan kasashe biyu da ke da alaƙa mai ɗimbin tarihi bashir ibrahim Diris ya tattauna da dr alharun mohammed na cibiyar kula da manufofin ci gaba da dangantakar kasashe da ke kaduna kuma ga yadda zanta ta ta gudana dr alharun mohammed wani nazari kake akan wannan rikici da ke tafiya yanzu eto eh wannan rikici ya auku ne saboda rashin fahimtar tarihi da kuma bashi muhimmanci. Alaƙan da ke tsakanin Najeriya da Nijar alaƙa ne sama da shekara dubu. Tun kafin tura mulkin mallaka su shigo. Tura mallaka suka zo suka yi abin da suka yi. Suka ce sun ba da ‘yanci to wannan yana da tasiri wanda mutumin Katsina da Maraɗi da Maiduguri da Tawo duk abu ɗaya ne. Amma mulkin mallaka sai ya ce a'a mutumin Katsina ɗan uwan shi shine mutumin Inugu. mutumin maradi ba abin da ya hada shi da mutumin birnin kebbi kaga ai wannan hadaka ba ta yi ba to rashin fahimtar wannan tarihin shi ya kawo wannan abu ya zama na har turawa suka samu kafa su rikita al'amura na biyu ita kungiyar ecowas da aka kafa ta yau shekara arba'in da tara a matsayin kungiyar da za ta haɓaka kasuwanci da zai taimaka wajen yakan talauci samar da aikin yi to ita wannan kungiya ta ECOWAS ta gaza a wannan fannin har wasu ma suna ganin ai in ma sun fita ba komai na biyu akwai zarki da su mutanen Nijar suke yi ko ce gwamnatin Nijar cewa akwai alamun ana amfani da gwamnatin Najeriya wajen ta da fitina tsakanin kasashen guda biyu. Yau Najeriya ta katse wa Nijar wuta. ta rufe iyakokinta ta kai ga kasashen biyu sun katse sufurin jiragen sama tsakaninsu. Ai wannan gaba da gaba ne ake yi kuma ba hikima ba tunani masu tsara hulɗa da kasashen duniya na Najeriya ba su yi zurfin tunani ba ai alakan da ke tsakanin Nigeria da Najeriya ya wuce a ce an katsa wannan wuta wasu ma suna zargin ai katsa wannan wuta bai cikin kundin ita ECOWAS to zai ba ƙasar Nijar dama ta samar da wutan kanta wanda idan ta haka zai cutar da Najeriya cutarwa mai muni saboda ƙasar Niger tana da arzikin uranium a duniya ita ce ƙasa na bakwai a wannan arzikin. To jama'a da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin na mu zagaye duniya na wannan makon da sunan ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio Faransa International muke isar da ta'aziyya muga iyallan Muhammad Salisu Hamisu wanda Allah ya warsuwa. a cikin wannan makon da fatan allah ji kansa allah gafarta masa da sunan daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio faransa international musamman ma mustapha a dbc wanda ya taimaka da kuma azima bashir aminu abdullahi isa ke cewa sai an shi mako